وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأدب المفرد الجامع للآداب النبوية za mu tashi babi na 200 hadisi mai lamba ta 400 da ashirin da uku babul mustabbani ala ma ƙala ma ƙala fa'alal awwali babu masu zagin juna abinda suka faɗa ma juna za su samu alhakin haka sai dai laifi yana kan wanda ya fara zagin idan mutum ya zage ka ka kasa haƙuri ka kasa juriya karama to dukan ku kun yi abin da bai kamata ba amma babban laifi yana kan wanda ya fara aiwatar da zagin حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا الألاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم almustabani masu zagin juna wannan ya kangama ma wannan ashariya wannan ya kangama masa shi ma ashariya maƙala abinda suka faɗa fa'alal badi'i wato wanda ya fara shine mai laifi malam ya tadil mazlum mutuƙar wanda aka zalunta ɗin bai ɗauka ma kansa fansa ba ai ayi ismi sababi alwaqi bainahuma shi wanda ya fara zagi shi zai ɗauki nauyin laifuffukan guda biyu na zagin sai dai in shi wannan ya rama shi ma ya zagi irin wannan to sai laifin ya koma kansa to akwai ayar ta ce la yuhibbullahu aljahara jahara bisu'i min alqawli illa man zulima Allah baya son ka bayyana mummunan magana sai idan an zalunce ka to me ma'anan wannan kenan wanda ya zage ka kana da dama karama sai malamai suka ce e mafi yawa da ya ramuwa ta zo daidai da abin da aka ma shi yasa Allah ta'ala a wajen ramuwa sai sa sharadi ce wa in aqabtum fa'aqibu bi bimithli ma uqibtum bihi wala in sabartum huwa khairul lisabirin din da ya magana ramuwa sai ya sa misil misil Famani faman itada alaikum fa'tadu alaihi bimithli wa in wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha me kalmar mithlu shine da wani abu da wani abu su daidai min kulli wajahi to ya zaka iya rama abu daidai da aka ma yanzu ne zauga ma mari ko dai ka zabga masa mari fiye da yadda ya zabga ma ko kuma ƙasa da yadda ya zabga ma amma da wuya marin nan ya zo daidai da wuya ya zo daidai shi yasa shari'a take shiga tsakanin abu don ta kawo eh, tsari na yadda za a yi wani mutum ne ya soki wani da wuka a cinya a zamanin a sallallahu alaihi wasallama sai zai ce ya lalla ya saka min wuka ina so a rama yace ka bari ka warke yace a'a yadda nake jin zafi shi ma ya ji zafi aka zo aka auna inda ya caka masa shi ma aka caka mar to shi wancan na biyun sai ya warke shi kuma wannan sai ya warkewa sai abin ya koma gurgunta sai gashi ya da yana cangala kafa zo ce ya rasulallah raunin nan da ya ji min na gurgunce ce ka gani shi sa ce ka bari ka warke tukuna ga inda abin ya bayo don zai iya kaiwa ga ka mutu ko ka nakasa kaga abin ba za a tsaya iya wannan ba sai a ce shi ya sabbaba faruwar kaza amma tun da an rama maka yanzu ba ka da wani abu wanda ya wuce wannan haka wani ya taba garka ma wani cizo da ya kama shi da haƙori shi kuma da ya ji zafi ya fincika shi haƙorar rubabbu ne jan nan da zai kusa haƙoran suka biyo shi gaba sai ga shi a gaba annabi sallallahu alaihi wasallama cewa wanda ya zuban mada haƙora yace me ya faru yace gartsa masa cizo ne yace da ya ji zafi ya fincika ba yace eh to da ya fincika sai me ya faru yace sai haƙora na suka zube yace to kai amala ne ya ɗayan ku zai mai da kansa amale yana garka ma ɗan uwansa cizo yace ba za a yi wata diya ba to ya zai bari zai sai ka cire ma ɗan yatsa to saboda haka shi yasa ake son a shari'a ta dinga shiga tsakani don a samu daidaito in aka ce duk wanda ya maka karama to da wuya karama daidai ko sama ko ƙasa shi yasa a wajen ramo Allah yake sa misil musawwatu shay'i bi shay' min kulli wajhin wani abu da wani abu si daidai ta kowace ko isbatul misli li shay'i musawiyan lahu min kulli jihad shine mislu shine kun ga a guri uku na Allah ya sa mislu wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi amma sai Allah ya ba mu wata hanya ce wala in sabartum la huwa khairul lisabirin da akwai abin da ake kira adlu akwai abin da ake kira afu akwai abin da ake kira jaza'u adulu shine ka yi yadda aka ma afu shine ka yafe to sai Allah ya bawa annabi zaɓi ya ce wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi in za ku yi fansa akan abin da aka muku ku yi daidai da yadda aka muku sai Allah ya ce wala in sabartum in ku da za ku yi haƙuri la huwa khairul lisabirina haƙuri ya fi ga masu haƙuri sai Allah ya ƙara ce masa wasbir ka yi haƙuri annabi wa ma sabaruka illa billah haƙurinka dama ga Allah yake wala ta kun fi mai mayan yamkurun kaka shiga damuwa game da makircin da suke inna allaha ma'al ladzina taqaw Allah yana tare ga masu tsoron Allah wallazina hum musinuna dama su ne masu kyautatawa ta ma ci fa mani itada alaikum fa atadu bi misli ma tada alaikum wanda ya muku ta'adda ku masa ta'adda daidai da yadda ya muku wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah wanda iyafe yayi rangwame to afu ajr ladansa yana wajen Allah to saboda haka shi yasa yace ma qala fa alal badi'i ma lam ya'tidil mazlum. wato wannan abun yana kan shi wanda ya wannan face sai idan wanda aka zalunta din shi ma ya wuce gona da iri حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستباني ما قال فعلى البادئ حتى يعتدي المظلوم وانا إرو وانت حديثني شين نيتي أي جزاء أو جزاء اسم السباب الواقع بينهما sakamakon saban da ke tsakaninsu ya fada kan wanda ya fara la yatajawazu al-badi'u wal akharu salimun min ismi hadhihi an-naqisa illa an yatajawaza hadha al-akharu qadala intisari sai in ka wuce gwargwadon yadda aka baka dama karama fa idza ta'adda sharakahu fil ism fala yajuzu lil masbubi an yantasira illa bi muslim ma sabbahu ma lam yakun kaziban aw qazafan abinda ba a ramawa shine in mutum ya maka ƙarya ko ya maka ƙazafi a wajen ƙazafi da ƙarya wannan sai ka kai kotu a ɗaukar maka haƙƙinka au sabban li aslafihi ko yayi zagin da zai haɗa iyayenka gaba ɗaya to ka kai wannan don an ce akwai zagin da zai jawo a kashe mutum ma mutum ya ce duk iyayenka kaza su to har annabi adam fa a cikin ashifa ya kawo wannan ya ce in mutum ya faɗi wata magana da za ta koma ga annabi adam to za a iya masa hukunci domin ai kullukum min adam wa adam min turab ya bani adam babban babanmu babban can na sama babanmu gaba daya shine annabi adam kowa yana da takama ce shi ma dan annabi ne don ya taba wanda yace wani bincike ya nuna a ni dan annabi adam ne kuma dan hawa'u ne aka dinga Allahu akbar Allahu akbar to bush ma zai iya faɗa wanda yace shi ma <laughs> wannan ai ciwa ce to kowa ma ai kullukum min adam wa adam khuliqa min turab to dan ka gano kai da annabi adam ne wani sabon abu ne dama haka ne mana wa qala nabi sallallahu alaihi wa sallama atadaruna mal abhu kun sa abin ake kira abhu wato gulma da kage qalu allahu wa rasuluhu a'lam sai ce naqalul hadisi shine fassaran abhu naqalul hadisi min ba'din nasi ila ba'din li yufsidu bainahum kun ga namimanci kenan ciro magana daga wani guri ka kai ta wani guri don ka ɓata tsakanin mutane shine abhu wato wannan mummunan hali ne kenan ko ɓata tsakanin mutane to ya za a yi a daina wannan halin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shirarul khalqi almasha'una bin namimati almufarriquna bainal ahibbati albahuna lilbura'a'il aiba yace tantiran ashararai a cikin mutane almasha'una bin namima masu yawo da annamimanci ga akwai wanda Allah ya siffanta shi da wannan yace wala tuqi kullu hallafin mahinin hammazin masha'in Binamin, manna'in lil khairi mu'tadin asim utillin ba da zalika zanim Allah ba shi wajen siffofi goma duk marasa kyau to daga ciki akwai annamimanci ka ɗauko magana wancan ka kai ma wancan don ka tayar da rigima tsakaninsu don ka haɗa su faɗa don ka kawo rashin jituwa yau wannan yana nema ya zama sana'a akwai wanda sana'ar su annamimanci da gulma su hada husuma da ta da husuma wai su suna cewa in suka bari aka zauna lafiya ba za su ci abinci ba da haka sai sun hada karo tsakanin 'yan siyasa wajen su ci abinci su hada karo tsakanin makota da abokai don su ci abinci su shine hada husuma to wannan su ne shirarul khalq al-masha'una bin namima masu yada annamimanci almufarriquna bainal ahibbati masu raba tsakanin masoya kana son wane yana son ka a kawo maganar da za a ɓata tsakaninku albaghuna lil bura'a'il aiba masu nema wa marasa laifi laifi su kirkiro laifi su ce wane ne yayi alhalin shi bai ma san da laifin ba to wannan mummunan hali ne wanda ya kamata da aka yace wanda aka yi masa kazafi ko aka yi makara ko aka zagi iyayensa da danginsa to wannan mutum ba zai rama ba amma mutum ya ce maka kai macuci ne kace kai ma macuci ne ko sakare kace kai ma sakare ne to wannan malamai suka ce babu komai amma idan ya maka kage to sai ka ce to sai ka rubuta ka kai shi kara a fitan maka da haƙƙinka amma ya ce kaga sakare kace kai ma sakare ko kai shiru ka kalle shi in kai ma dariya ma ya zama sakare ai da ko wannan kai shiru kai ma dariya sai ce ya kake dariya wato ni ma haka ne ko ya ce a ban faɗa ba dai eh, ka san babba ba a gaya masa haka wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama inna Allah azza wa jalla auha ilayya an tawaba'u Allah ya yi min wahayi ya ce ku dinga tawali'u kuna kwantar da kai ku daina takama wala yabghi ba'dukum ala ba'd kada ɗayan ku ya dinga zalunci akan ɗaya baga ya bugi shine aka zama ka cuci wani shine yace inna allaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha anil fashai wal munkari wal baghi to Allah ya hana ya ce min a gaya wa al'umma su zama masu kantar da kai a daina takama a daina fankama a daina nuna isa a daina nuna wato mutum ya dinga nuna ya fi kowa da kowa wannan shi yake jawo wato mai alaƙa wannan da babin zagi domin ma abin da ke jawo a zage kan ma kenan kanka yi abin da zai jawo a zage ka ɗin kuma kai ko bai kamata a zage ka ba amma wasu kan yi abin da za a zage su to kada ka yi abin da za a zage ka ka bari a zage kan ba tare da kayi abin da za a zage ka ba sai Allah ya saka ma babul mustabani shaitanani ya tahatarani wa ya takazabani babu masu zagin juna dukkansu shaidanu ne sadan dukkaninsu suna aikata fajirci domin ya tahatara ne asalin wannan kalma daga wato almustahatiru shine wanda baya damuwa da bakinsa irin komai ya fito sai ya faɗa wani fajiri kenan wato fajirai ne kuma ƙarya suke yi ƙarya suke yi a cikin abubuwan da suke faɗa حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا إمران عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن شخير عن إياد بن حمار كاجوا لكم أنجاك الله أكبر قال قلت يا رسول الله الرجل يسبني قال النبي صلى الله عليه وسلم المستبان ya tahatara ni wa ya ni. annabi sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya ce ya rasulallah mutum ne ya zo ya cusa min a shari'a to ni a zan yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masu zagin juna shaidanu ne biyu suke aikata fajirci kuma suke wa junansu ƙarya da kan an zage ka ka bawa Allah ko kai Allah ya isa amma kakka saba da rama zagi حدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثني إبراهيم عن حجاج بن حجاج عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يبخر أحد على أحد فقلت يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا سبني في ملئ هم أنقص مني فرددت عليه هل علي في ذلك جناح قالوا المستباني المستباني المستباني شيطانان يتهاتران ويتكاذبان ashe tarjaman ma daga cikin hadisin al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan magana cewa wani annabi sallallahu alaihi wasallama ce inna allaha auha ilayya Allah ya aiko min da wahayi an tawada'u yace ku kwantar da kai ku daina takama da fankama da nuna isa da cika baki da girman kai dama an ce rawanin tsiya hatta la ya bagiya ahadun ala ahadin haka da wani ya zalunci wani wala yabkhara ahadun ala ahadin kada wani ya nuna takama akan wani wani ya dinga takama mu ne ƴaƴan kaza mu ne kaza mu ne masu kaza musulunci ya hana wannan ya hana mutum ya ce kullukum min adam wa adam khuliqa min turab yace ayuhan nasu inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid la fadla li arabi ala ajami wa la ajami ala arabi ولا أبيض على أسود ولا أسود على أبيض إلا بالتقوى كلكم من آدم وآدم خلق من تراب ya ku mutane Allah ɗaya ne ya halicce ku kuma babanku da tushenku mutum ɗaya ne shine annabi Adam don haka baƙi bai fi fari ba fari bai fi ba balarabe bai fi wanda ba balarabe ba wanda ba balarabe ba bi fi balarabe ba sai da tsoron Allah dukkaninku daga annabi adam kuke annabi adam kuma daga ƙasa aka ƙera gangar jikinsa da kan kana son kai takama kalli babarka kalli asalin kai tace ƙasa kuma in ka mutu ma Allah ya ce ciki zan mai da kai minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga cikin ƙasa na ƙera gangar jikinku dama mutum abu biyu ne arruhu wal jasadu arruh min sama wal jasadu min al'ardi shi sa an cire rai sai a mai da shi sama in an cire jiki kuma sai a mai da shi ƙasa kowa sai koma asalinsa sai kuma an zo haɗa mutum a sake dawo da ran a sake ɗauko jikin a haɗa shi ke mu ce ci gaba kuma da amsa tambayoyi dama kowa Allah ya ce zan kashe shi so biyu zan raya shi so biyu can ba mutum to sai kuma aka haife shi ya zama mai rai to sai Allah duk sai ya kashe mu ya ce ba zai ba kowa da rai ba to ya ce kuma bayan na kashe ku zan sake tashin ku to in ya tashe mu na ya ce ko ba zai ƙara kashe mu ba in an yi tashin alƙiyama kowa ya tashi to kowa ya kara mutuwa da wanda ya shiga aljanna da wanda ya shiga wuta duk sun daina mutuwa kuma shi yasa yan wuta suka ce rabbana amatta na sunataini wa ahayaita na sunataini fa atarafna bizunubina fa hal ila khurujin min sabir shi yasa wannan rayuwar kawai zaka ga kamar boda ce shi yasa kakka damu kawai ka tsaya kai abin kirki da ka mutu da ka rayu duk ɗaya ne duk dole dole za a mutu. ita wannan rayuwar mai mutuwa ce daɗinta ma mutuwar da ba a mutuwar ma da ba za ta yi daɗi ba da yanzu da kakan kakan kakan kakan kakan duk suna nan da kakan duk sun cika gidan to wa zai matsa wani ya samu gurin zama saboda haka Allah ya kaddara wannan rayuwa ba ta dindindin ba ce amma in an tashi to kuma ta dindindin ce ba inda Allah ya gaya mana alkur'ani zai sake kashe mu wanda ya shiga wuta ya shiga dindindin wanda ya shiga aljanna ya shiga dindindin sai waɗanda suka yi saɓo waɗanda musulmi ne suka yi saƙo waɗanda Allah bai yafe musu ba zai iya kai su wuta su yi wani shekaru ya fito da su ya mai da su aljanna dindindin amma akwai 'yan wutan dindindin akwai 'yan aljanna dindindin akwai kuma waɗanda za su shiga wuta su fito kuma su shiga aljanna dindindin wannan shi ne kashe uku to shi yasa Allah sai ya sace gaya mana kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum kun ga sai tsaya nan bai ce kuma thumma yumitukum sai ce thumma ilayhi turja'un kun ga mutuwa biyu da rayuwa biyu ta tabbata a wannan aya da waccan aya to in an tashi an tafi wuta an tafi aljanna shikenan amma wannan rayuwar duk sanda Allah yake masa ya kashe ka duk bautar da kake wa Allah sai ka mutu duk saban da kake wa Allah sai ka mutu da za a bar wani a duniya da an ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma da lokaci yayi shekara 60 da uku da kwana hudu Allah ya ce taho da kansa ya daga hannu ya ce fir rafiqil ala don Allah yakan ba annaba zaɓi in lokacin mutuwa sai ya ce to fa kwanan da na ɗauko maka duniya ya kare amma in kana da wani abu kana iya ba ina iya kara ma annabi ya ce duk annabawa akan ba su wannan a lokacin mutuwa sai annabi ya ce a ah, fi rafiqil ala sako ya isa ya ci nasara ya rushe gumaka sittin an kuma ana bauta Allah shi kadai mutane sun gane addini sun fahimta suna yi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja da kansu suke zuwa masu musulunta shikenan sai aka ce fi rafiqil ala to kaga masu kirki suna mutuwa marasa kirki ma suna mutuwa da haka ba abin da za a daina dan mutuwa ba za ka daina sallah ba ba za ka daina musulunci ba don mutuwa in ma ba kai baɗin ba mutuwa za ka sarakuna suna mutuwa malamai suna mutuwa 'yan kasuwa suna mutuwa masu mulki kai wani ma don a nuna maka mutuwa cikin babasa ake bi a kaso shi ma kafin ya zo duniya sai ce an haife shi ba me ba rai in kai kana ga sai ka haɗa kaza to wani ciki aka bi shi ma numfashi kaɗai ya tun bai zo duniya ba aka bi shi ciki aka ɗauki ransa wani kuma abin da zai yi kawai in ya faɗo ya atishawa don ya ci gado <laughs> sai ya mutu in ya atishawa ko ya kuka ko ya motsi to ya ci gado shi yasa in mutum yana da mace mai ciki ita kaɗai ce matarsa kuma tana da ciki to kuma yana da dukiya miliyoyi to wannan matar sai an sa security ma wajen kula da ita domin ɗanta ya faɗo ya atishawa ko ya dariya ko ya kuka to duk danginsa ba mai cin gado da shaƙiƙai da li'abbai da li'ummai wannan yaron da ya atishawa ko ya kuka duk ya tare su ba za su ci gado ba yanzu gadon nasa ne shi kuma sai a nemo shi ko masu cinsa shi kuma da ya mutu <laughs> to kaga abinda zai kawai a duniya kenan ya lashe miliyoyin kuɗi a tabbatar da alkali da ya faɗo duniya ya yi motsi ya yi atishawa ko ya yi kuka a ce a to ya zo da rai don matacce ba zai atishawa ba matacce ba zai dariya ba matacce ba zai kuka ba zai motsi ba to kun ga ashe mutuwa wani abu ne sananne da haka ya ce kada wani ya dinga yi wa wani takama duk ƙarshe dai wanda ya fi girma a wajen Allah wanda ya fi tsoron Allah faƙulci ya rasulallah a ra'aita ita kalma a ra'aita ana fassara ta da akhbirni kama ka bani labari ko ƙara min bayani law anna rajulan sabbani fi mala'in da wani mutum zai zo cikin jama'a cikin taro ya zage ni hum an kasu minni wanda ya zage ni a cikin su ma ƙasa suke da ni faradattu alaihi sai na ji zafi ni ma na dura masa zagi hal alayya fi zalika juna to yanzu ya rasulullahi ni da na rama me laifi na zagi na akai na ji zafi na rama to nayi yi laifi ƙala sai manzo Allah ya ce almustabbani almustabbani almustabbani masu zagin juna ni. su biyun kun ga yasa damirul tasniya su biyun sabbu ne sabbu mustabbu ne da mustab sai aka yi jam'i aka yi sai koma mustabbani masu zagin juna biyu ni. kowa shaiɗan ne sannan ta hatara ni dukkan su fajirci suke wa kaza takaza ni dukkan su ƙarya suke yi domin ayin an tashi zagi iyaye ake zaga ko ba su ake zaga ba kuma abin da ake fada a cikin zagin nan ga iyaye karya ne ba gaskiya ba ne ƙala wa kuntu harban ni rasulillah ya ce dacen ni abokin rigima annab sallallahu alaihi ne wato abin nan fa hadaitu ilaihi katan sai na bashi taguwa kabla an uslima kafin da musulunta falam ya ha annabi ya ƙi karɓa me yasa annabi ya ƙi karɓa kala yace inni akrahu zabdal mushrikina ni ba na son karɓar wato kyauta ta waɗanda ba musulmi ba to amma annabi ya karɓi kyautar maƙauƙas ya kuma karɓi kyautar wato sarkin najashi da sauran a cikin nail al al'imamu shaukani ya yi fasali na kyaututtukan da annabi ya karɓa to wannan kyautar annabi ya ga ba za ta ƙara komai ba akwai kyautar da take rage ƙiyayya akwai kuma kyautar da take sa wanda aka wa ya musulunta ko kuma alaƙa ta yi kyau tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallama to amma akwai waɗanda kyautar tasu in ka ga mutum zai ma kyauta a ciki akwai wulaƙanci sai ka ce baka so wani ya tilasta ma ka karɓa sai ka nemi daidai da kuɗinsa kamar yan mas kai ma gori wata rana mutum ne ya kawo maka abin dubu goma sai kake jin akwai wani abu a ƙasa kai ba sai ka ce wani abu da daidai da dubu goma sai ka kai masa malam bakar gumi ya ce haka nake yi ya ce ina alƙalin alƙalai sai mutum ya min kyauta wani malami na ne ba zan ki karɓa ba amma sai in siyo abu daidai kuɗinsa shi ma in bashi ranar da wani abu ya taso ya ce ai na baka abu na kaza ce ai na baka nima irinsa na kaza ya ce ni akrahu zabda asalin zabda yana nufin wato kamar ka ce kakide to amma sai ko man shanu sai amma an fassara shi da kyautarsu ba na karɓar kyautar mushrikai babu sibabul muslim fusukun babun ka dinga kwarara a musulmi a shari'a wato fasikanci ne kamar yadda muka faɗa muka ce zagi a ƙasar hausa yana da matakai iri-iri kamar da masu bincike suka nuna ana iya zagin mutum bai ma gane ba sakarai ne saboda ana da wani da ake kira karin magana a cikin karin magana ana iya gaya maka magana amma baka gane ba ko ba a yi yauwa yanzu mutum ya ce kifi na ganin ka mai jar koma ko ce kai dai a bakka za cikin gashinta wani abu ake nufi ba wai kaza ake nufin a bata cikin gashinta ba me za a yi da gashinta an yanka ta amma wani abu ne ake so a kai dai a bar kaza cikin gashinta wato ba sai an tsaya ana tona-tonan asiri ba akwai wani abu a ƙasa kaga wannan shi ma za a iya gaya mutum magana ta nan sannan a kirari in kana sauraron mawakan hausa irin su dan anace irin su dan kwairo irin su shata irin su waɗannan dai masu fasahan nan za ka ga suna so su zagi wani sarki a cikin waƙar za a zage shi ma in bai gane ba ma sai ya bada kyauta wa mai kuɗi su ma mawaƙan larabawa suna wannan an ce akwai wani sarki asalinsa bawa ne to akwai mutanabbi yana so ya zage sai ce la tashtaril abda illa wal asama'ahu innal abida li anjasum manakiru asalin sarkin bawa ne to sai ce la tashtaril abda kaka kuskura ka sai bawa illa wal asama aho sai kaga tare da sanda ta dukansa in aka zo aka sa shi a kasuwa to kaka siye shi sai ka hado da sandar da zaka dinga jibgarsa sai ce innal adida kaga bayi la anjasu najasa ne manakiru kuma suna da bugun makirci kuma da sarkin yake wani kuma ya kalli rana shi asalin sarkin yana da wurkililin ido sai ce kad kadat walan ma fa'ali. ka anna hafil ufuki ainul ahwali sai ce ga ta nan ta kusa faduwa amma kiris ya rage ta fadi in ka kalle ta ta yi kama da idan wurkilili sai sarki ya ce a kai shi kurkuku zazagi na a kai shi kurkuku to sai da aka suma. wasu na ɗauka kirari da ake kamanta mutane da dabbobi a ce mugun dawa fauna toron a giwan ma toro ha gani menene gwanki in ka kalli gwanki ka kalli mutum sai ka ga mai unguwa ne da da dakaci to kai bi dakaci kana bi mai unguwa kuɗi ce mai unguwa ina kuɗi na sai mai unguwa dera ya haɗa kuɗin da kaci sai zai kama sa sai ce ranka ya daɗe ga kuɗin ka ya labai daga yau ba kare bin damu sai kawai da kaci ya ɓata rai ya ce waye karan da unguwa ya ce ni ne ya ce daman fa ya ce shi ma ni ne to kaga yanzu da za a ce wani sarki gwanki ya ce ya ce kai waye gwanki ce Allah ja zamanin sarki ai ba haka ake nufi ba to gwanki amma ana kiran gwanki saboda ana ga jarumta ake duba ba kamannin gwankin ba ko an ce mutum zaki ba siffar zakin nan mai muni daban tsoro ba a'a karfin aka ɗauko kawai a jikin zakin ko an ce mutum toron giwa to ba kaka kalli toron giwa ka kalle shi za ka ga an muzanta shi ne amma ana nufin ƙarfa ne shi a dawa za ka kalma za a iya zaginka da ita za kuma a iya maka kirari a yabe ka da ita sannan akwai habaici ya ake habaici zagi ne shi ma cikin hikima habaici wa zai iya tuno kalma ɗaya ta habaici yauwa misali ana zigima da wani sai ce to ni dai dan halalli. a wannan jirwaye ne mai kama da wanka ba habaici ba ne wannan wannan ana kiransa jirwaye mai kama da wanka ko a kira shi shagube shi ba wata hanya ce da ake isar da mutum wani sako sai yana da hankali zai gane shi ne habaici tsaye eh, mutum ce ina raina kasuwa ko sautu ba zan mata ba wato ka neme shi da wani abu amma yana so ya kauce ya nuna kai ba sa'an sa bane ko a ce ruwa ba sa'an kwando bane sannan akwai abin da suke kira barkwanci wanda shi barkwanci ba'a ne cikin zance kuma cikin raha da nishadi amma sai a maka ba'a sai a maka ba'a amma cikin raha da nishadi sai ka gare za ka gane zagin ka ake yi sannan akwai zaurance shi wani ɓaddabami ne a cikin magana shi zaurance a jujjuya kalmomin gaba su koma baya akwai kuma shagube shi shagube an fi yin sa a matsayin hannunka mai sanda ko akwai kuma ba'a shi ba'a shine abin da ake ko da yake shi ba'a fili maki ce kaga kafarsa kamar kaza kaza ce kaga wani rusheshen kansa kamar tulun kaza sai ka gan shi da wani katon ciki sai ka ce an kifa kwarya ka gan shi da kaza wannan shi ma fa duk zagi ne amma ga mutum yana dariya saboda abin amai da shi shi ma ya zama wasa to akwai ko bakar magana ita bakan magana ya take ne abu ne mai ciwo shi ma za a gaya maka amma sai kana da hankali za ka gane an abu na ɗinka duk wata magana mai sosa zuciya da za a wa mutum ita ce bakar magana wannan mata sun fi iya bakar magana akwai zambo zambo shi ya yake ba sai a waka ba ci magana ma ana zambo akwai gugar zana shin kuka kula zambo an fi yinsa tsakanin ƙabilu a ce ba haɗe je da baka tsine ko baka ne shi baka ne da wa yake zambo da ba zazzage shi kuma wancan da gwari shi kuma wancan da kaza shi kuma wancan da kaza za ga kowanne suna kokarin su nemo kamar hausawa ne su kuma da fulani kowa na kokarin ya nemo wani abu da wani ya yi na sakarci ya ba da labari in ma babu sakarci sai an kirkiro wani labari a ce wata rana fulani sun yi kaza wata rana hausawa sun yi kaza wata rana bare bare sun yi kaza wata rana wani yayi kaza sai ai ta ba da labarai wannan sai yan kasuwa ba ciniki sai a zauna ai ta yin wannan inda ciniki zaka ji kasuwa tsit amma in babu ciniki to ko a shiga musun siyasa ko musun addini ko a shiga zambo to waɗannan su ma duk abubuwa ne da to wani zaginsa ake din kuma zagin ya koma wasa ko kuma kalma ce ta zagi a wani guri wani guri sai ta koma yabo wani ya taɓa tambayar shi abubakar gumi ya ce malam mai hukuncin wanda ya ce min shege ice ba kano ne ice ya eh, ce to yaban ka yi a kano ne za ka burge mace ce ka wani shegen malami ya iya wa'azi fa kowa ta ce cewa wani shegen ɗan kasuwa kai wani wani shegen dan kwallo ne shi shegen ba wai yana nufin ya shegantar da kai ba birge shi kai sai faɗi wannan to shi yasa ake duba al'ada sun ce akwai haƙiƙa shar'iyya akwai haƙiƙa dogawiyya. akwai haƙiƙa urfiyya yanzu mutum sai zo ya ce maka ya dabba me wannan zagi ne ko kama qur'ani ya ce wa min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lam mustaqarraha wa mustawdaha akwai ma da yace ma min dabbatin fil ardi wala fis sama duk wani abu da ke motsi a sama ko a ƙasa Allah ya ce dabba ne wannan lokatan amma a al'ada mu yanzu kace mutum dabba ka zage shi kaka ja wannan ayar ka ce to ai da nace ma dabba <laughs> ina duba ma min dabbatin fil ardi saboda dabba a istilahin mu mai kafa hudu jaki shine dabba to da in ka kira mutum dabba ya kai ka kara za a iya fitar ma da haƙƙinka ba zai zo ya kare kansa da aya ce ai Allah ya ce wa mamin dabbatin fil ardi ba sai a ce a al'ada ba a ce mutum dabba duk da aluga za a iya kiransa dabba amma a al'ada ba za a ce masa dabba ba in ka ce ma dabba to ka zage shi wannan shine abin nan babu sibabul muslimin fusukun na Ibrahim bin Musa. قال akhbarani yahya بن zakariya بن abi to yanzu wannan abin da ake na wasa tsakanin kabilu wanda take kaiwa a cin mutuncin juna ne wa juna kage ana ta dariya ana shewa shi ya halatta ne ko bai halatta ba aya ya zama jiki kuma ana yi kaga kafin mu yaƙi wasan jika da kaka shi ma haka aka yi ta yi wasan jika da kaka ya daɗe kaka ta dinga kiran jikanta mijinta kuma ɗanta ne da tana cin gadansa da wasan kanin miji yes kwarai wasan kanin miji da wasan kabilu da al'adu dama waɗannan su ne mafi yawa wasannin da aka fi ko wanda kuma dukkaninsu wasanni ne marasa kyau duk ba a shari'ance ba a sa su inda ya dace ba saboda a wajen wannan wasan kabila da kabila din akan yi kage kuma wani akan bata masa rai ma a cuskuna masa a ta dariya ana shewa to to amma dai a daina ko ko a rage shi inda wani abin kace a daina shi rana daya ya riga zama jiki sai a hankali kamar shan giya ne sai da aka bi matakai wajen hudu kafin a raba mutane da giya saboda sun saba ta zame musu jiki sai aka fara da karkade musu da ilmantar da su akan cewa tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana aka ce rizqan hasana sakaran kuma ba a ce hasanan ba sai suka gane a suratul uh, cewa giya tun daga nan Allah baya santa dan bai kira ta abu mai kyau ba da aka zo suratul baqara يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع wa وإثمهما akbaru min نفعهما to sai aka gane cewa lalle in aka auna giya wato da abin da ake samu na kuɗi da kasuwanci da maye da tambele da marisa to ƙara a bata yafi sai wasu suka ce har yanzu dai ba a ƙarara an ce a bata ba sai suka daina sha wasu suka ci gaba da sha sai aka je cikin suratun nisa sai Allah ta'ala ce ya yi wallazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna suka ce har yau dai Allah bai ce a daina shan giya kwata kwata ba ya ce ka a kusanci sallah ana shan giya dan haka wani lokaci ne ake da lokaci mai tsawo da za mu iya shan giya mu je mu tabbelan mu kafin lokacin sallah ya so. sai suka ga tsakanin azhar da la'asar bai da tsawo sai aka daina shan giya anan tsakanin la'asar da magariba bai da tsawo sai aka daina shan giya anan tsakanin magariba da isha bai da tsawo don ka sha giya a hali ukun nan za ka iya samun lokacin sallah ba ka warware ba sai suke sha da daddare kafin gari ya waye an fi tsarar da ita an gama tambele sai a zo asuba a warware ko kuma an yi asuba sai a ɗirke ta kafin a zahar ya zo akwai lokaci mai tsawo an gama tambele to amma an rage to sai aka zo mataki na hudu a suratul ma'ida Allah ya faɗi abubuwa goma sha uku a kan giya ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab shi kansa adafin waɗannan abubuwan akan giya shi ma su kanta ne innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijisun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaitanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghda'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an zikrillahi wa anis salati قال فهل أنتم منتهون wai ba za ku daina ba sai kowa ce to Allah mun daina tun da yau ba sharaɗi kawai a daina sai aka dinga kifar da ita aka dinga rushe ta wani ma mutuwa ya bawa 'ya'yansa tolunan giya shine kayan gado kayan marayu giya sai mai riƙon marayun ya zo ya ce ya rasulallah me hukuncin wannan giya muna iya zuba mata gishiri ta tsinke a mai da ita kunu tunda ta marayu ce shine aka ce su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil khamri tuttakazu khallan fa qala la a mai da ita kunu annabi ya ce a'a a je a zubar wasu ma nan shekara goma sha shida da ya wuce sun taɓa yi min tambaya babansu yana oda giya a cikin jirgin ƙasa an kawo giyar kano shi kuma uban sai ya mutu to shine yansu suka ci to zai za su da wannan giya su kamfanin giyar sun ce a mayar za su ba da rabin kuɗin kuma da yawa ce za a yi da wannan giyar an yi odarta ta miliyoyin kuɗi kuma gashi kuɗin marayu ne ko a fasa lokacin ba a fasa giya sosai da zina ya sai mu karɓa duk mu je mu fashe ta ga so mu musu addu'a Allah ya buɗe musu ta wata hanyar kace to mu dai mun duba iya binciken mu bamu ga inda aka ce ka sai da giya ka karbu wannan hadisin kuma shine wanda muka tsaya a kansa na cin burugu maram cewa ga wasu marayu irin matsalar ku ce da su saboda haka kakku kai kamfanin giyan amma inda za a cire giyar kwalbar za a amfani da ita ba gidan giyan ba masu sai da mai tunda da man gyada a cikin kwalba ake siyarwa har wasu guraren ma ana sai da fetur a ciki ana harkoki da kwalaban ba a wajen shan giyar ba in kwalaban za a yi wasu amfani da su ana iya zazzage giyar da kiret din a ji amfani da shi a wani guri amma in kamfanin giyar shi ma za a mayar to shi ma ya kamata a dammara shi domin annabi da ya tashi la'antar giya har kwalba sai da ya la'ana da kwalbar giyar da shi kansa injin da ake tace giyar har 'yan dakon giya din sai da aka tsine musu a mota suka ɗauko ko aka suka ɗauko ko a kura ko a amalanke ko a kan babur ko a mota duk abin da aka ɗora giya a kai ana sane tsinan nan abu ne kai har gwamnatin da za ta ba da lasisi ko ta ƙasa ko ta jiha ko ta lokal gamma ita ma tsinanniya ce in ta ba da lasisi a dinga shan giya duk da ka ji shan giya dama ba abin alheri ba ne ƙwaƙwalwa ce ake so ta daina aikinta zuwa wani lokaci lokacin ko da ƙwaƙwalwa ta daina aikinta zuwa wani lokaci to akwai matsala akwai matsala dole za a yi ta'addanci kuma an gano da masu hatsarin mota da masu duka matansu su kashe su da masu maganganu na rashin kan gado duk mafiyansu zaka ga 'yan tambele ne to shi yasa yace kada ai wannan sibabul muslim fusuk zagin musulmi fasikanci ne wa qitaluhu a wata ruwayan kufur kuma ka je ka ɗau makami ka yaƙi ɗan uwanka musulmi wannan kuma ka aikata wato kafirci ba ka zama kafiri ba ka yi aiki irin na kafirai dan ba kafiri ba wanda zai ɗau makami ya kashe musulmi to in ka ɗau makami kana kashe musulmi kamar kayi aikin da kafirai za su ka hutar da su kai kake yi حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن أن أنس قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا أنه بيتبع الفاشابة ولا لعانا بيتبع شوى الله يسيني وانا با in ka ji tsinuwa a hadisi sai dai hakikaya a ce la'anallahu alhamra la'anallahu akilar riba ba ma ba za a ce wane da wane ba sai dai a faɗi hukuncin a kan me yi so da haka wanda yake yi shi shi ya shafa amma ba za a ce wane ne tsinanne ba wala sababan manzo Manzala baya zagi ba taba jin zagi a bakinsa ba wa kana yaqulu indal atbat idan kai masa laifi indal ma'atabati in an kai abin zargi manzo Allah zai ma faɗa sai ce malahu bai yake damun ka tariba jabinuhu Allah sa goshin sa ya taba ƙasa sallah kenan ai <laughs> kaga abin da aka yi ba faɗan da shi ma ibada ne kace tariba yaminuhu wato goshin sa ya taba ƙasa kaga addu'a ma ya maka ta alheri suka ce shi ne ma'ana saqata liturab du'a'ul lahu bi ta'a wa afdalu has sala. wato addu'a annabi ya maka da da'a mafi girma shine sallah dan shine goshi yake taba kasa a wajen sallah so da haka shine iya abin da annabi yake faɗa in kai ba daidai ba yakan ce sakilanka ummuka ko ya ce abinan taribat yaminuka duk waɗannan addu'o'i ne waɗanda ba masu muni ba حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سمعت أبا وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر zagin musulmi da cin mutuncinsa da tozarta shi aiki ne na fasikanci ɗaukan makami a je a yaƙin musulmi a kashe shi ta kowace fuska wacce shari'a bata karɓa ba wannan ta'addanci ne kuma aiki ne na kafirci haddasana abu ma'amarin قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين an abdullahi bin buraida qala haddathani yahya ibn ya'mura anna abal aswad ad-dili haddathahu annahu sami'a aba dharr qala سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسوق wani ba zai jefi ɗan uwansa da fasikanci ba wala yarmihi bil kufri ba zai jefe shi ya ce kai kafuri ba ne ko ce kai fasiki ba ne illar taddan alaihi sai kalmar fasikancin nan da kalmar kafircin nan ta dawo kansa daka masu kafurta musulmi sai su shirya domin akwai bambanci tsakanin ya aikata kafirci da kuma ya zama kafiri gane bambanci alhukuma alal fi'il da kuma alhukuma alal fa'il kun ga da wani ya ce daɗi ne ya ɗauke shi raƙuminsa ya ɓata a cikin sahara da dukiyarsa da ruwansa da guzurinsa a kai ya fidda rai ya zo ya yi tagumi gindin bishiya yana jiran mutuwa waiwaya wannan da zai sai gara kuminsa ya taɓa ya ji ruwansa na nan ya taɓa ya ji guzurinsa yana nan sai ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka waɗannan kalmomi guda biyu kowace kafirci ce anta abdi ka gaya wa Allah wa ana rabbuka ai ko fir'auna fi fice wa ana rabbuka ba ce ana rabbukum al'ala amma bai ce shi Allah Allah bane amma mutumin nan kuskure ya yi. me yake so ya ce Allahumma anta rabbi wa ana abduka wannan shine mafi girman tawassali ka tabbatarwa da Allah rububiya ka tabbatarwa da kanka ubudiya. ko in za mu tawazu mu roƙi Allah addu'a da annabi ya ce in ka yi ta ba za a dawo da ita ba in kana cikin damuwa komai girmanta in ka kama lazimin wannan addu'a Allah zai yaye ma Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati dika, madin fiye hukumuka adalun fiye qada'uka as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'farta bihi fi ilmi al-ghaib indaka an taj'ala al rabi'a qulubina wa nura suduri wa zahaba humumina wa zahaba wa hami wa gami ko ka da lafazin mufrad ne ko zo ko an taj'al alquran rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa zahaba hammi sai ce illa azhaba Allahu anhu hammahu sai ce 'yan bagi liman alimaha an ya ta'allamaha wa an yu'allimaha wajibi ne ga wanda ya ji wannan addu'a ya haddace ta kuma ya koyar da ita ga wanda bai iya ba in dai damuwa aka shiga aka ɗau lazimi da wuridin wannan addu'a ta annabi ba adadi ba iyaka sai ka kaga yayewar bala'in to zaka ga abin mamaki domin ka san fassara addu'an zaka ga ka zubar da makamanka duka baka ce kowa bane ka ce Allah ni na yadda bawanka ne baba ta ma bai wakaci babana ma bawanka ne kuma komai nawa yana hannunka ci na sha na sutura magani kai wuya na ma a hannunka yake a riƙe? duk hukuncin da kai a na ya zartu ba mai turewa Mabin fiye hukumuka adalin fiye qada'uka duk hukuncin da kai a na adalci ne fa as'aluka ina kamun kafa da kulli huwa laka da duk wani suna naka ka ba ba ɗari ba kulli ismin huwa laka sai ka fara lissafa sammaita bihi saka irin wanda kake kiran kanka da shi au allamta adam min khalqika akwai annabawanka suna nan tili to ko akwai wanda ka koya min wani suna da ni ban sani ba to hadda shi a wusta asar ta bi fi ilmi gaibi inda ka akwai sunan da ka ɓoye ma tsakaninka da kai baka gaya wa kowa ba to shi ma da shi a ciki an ta ji alal wannan ƙur'ani kamar da shi ya zamo nura sadari rabi a kalbi ya zamo shine gajiyar zuciyata ka haska zuciyata da shi wa nura sadari ka ba wa na haske na musulunci da shi wame wajala a huzini ina cikin damuwa Allah to yaya wannan damuwar wa zahaba gammi akwai ɓacin rai da takaici Allah ka tafi da shi wanzu Allah can kai wannan addu'a sai Allah ya tafi da wannan sauraka in ga suna ba abin da ba ba ciki to da aka a daina kafurta juna sai da dalili in muka zo za mu sharhi a gaba argon hadisai dangane ga hukuncin da kuma ka'idodin da ake bi kafin a wa mutum kafiri lartar da alaihi in lam yakun hu kazalik wa bi sanadi an abi zarr sami'a annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man idda'a ali ghairi abihi wanda ya cire sunan babansa daga jikin takaddarsa wa huwa alamu kuma ya san babansa gettai din nan ko ba dukun nan kai kuma ka zan profesa ko dakta ko shek ko malam ko babban mutum sunan babanka gettai sunan babanka kaza sai ka ce a cire a samu suna babba a sa maka saboda kakka dangana kanka ga babanka kuturin nan ko gurgun nan ko makafan nan ko beban nan ko talakan nan ko kafirin nan ko kafiri ne babanka sashi sunansa ba a cire shi saboda shi uba ba uba kawai Allah ne yake kawo uba da haka ko kafuri ne ba a cire shi shi sa Allah ce wa nada nuhu ibnahu annabi nuhu ya kira ɗansa duk da ya zama kafiri Allah bai ce ba ɗansa ne haka ne yake cewa iz qala ibrahimu li abihi annabi ibrahim ya ce wa babansa so da haka wannan kada wasu su dinga cire sunan iyayensu musamman wanda suka shigo birni in suna da dan uwa da ya zama babba a dangi sai a cire sunayen yan uwa duka a dinga biyarin da nasa haka kuma an yi aure mata sai su cire sunayen iyayensu su dinga sa na mazansu wannan ko aƙidar bature ce wannan shine babban rashin yanci da naji wata rana amurka tana kalubalanta wata baturiya ta ce da sunan wa kike amfani ta ce namiji na ta ce an mai da ke baiwa ni da sunan babana na kin ji musulunci ya ban dama ne amfani da sunan babana ko mu rabu da mijina ba zan canza suna ba ke ko yanzu ku rabu da miji ke kin canza passport saboda yanzu sunanki ya zama ya kwace sunan babanki ma an cire shi wannan shine babban rashin yanci da kuke fama da shi to annabi ya hana dama faqad kafar ya aikata aikin kafirai wa man da'a qauman laysa huwa minhum wanda yace ni sharifi ne kuma ƙarya yake ba sharifi bane falyatabawa maqadahu minan Nari ya nemi kujerar zama a cikin jahannama kafin ya mutu ka sa kanka cikin wasu mutane ka ji cewa duk wanda ya ce shi jikan annabi ne ana bashi daraja ana bashi girma kawai sai ka ce kai ma sharifi ne jikan annabi aka bincika aka ga ƙarya kake to a nan duniya an ce ai maka ladabi ai maka bulala daure ka lahira kuma ka nemi kujerar ka auta wa man da arajulan bil kufri wanda ya ce ma wani kafiri kuma aw qala aduwallah ko ce kai makiyin Allah ne walaysa kazalika na farko ba kafirin bane ƙarya ya masa yace maka kafiri to shine kafirin ko ce maƙiyin Allah ne alhalin masoyin Allah ne to ƙiyayyar Allah ta dawo kansa illa hara alai da ka mu kiyaye bakin mu حدثنا عمر قال abi أبي قال حدثنا الأعمش قال adiyu عدي sabitin ثابت قال سمعت سليمان bin suradin رجلا من أصحاب النبي صلى الله wasu mutane guda biyu fada ya kaure tsakaninsu na zage-zage kuma ga annabi yana zaune faqad ba ahaduhuma ɗayan su yayi fushi da fashtadda gababuhu fushin yayi tsanani hattan wajen wajahu sai da fuskarsa ta kunkumbura wata gayyara ta canza ka san wani in yayi fushi zai ga idan ya koma ja kaga wasu jijiyoyi da suna ɓoye munafukai amma da suka ga za a yi rigima duk sun fito suna zuga shi ya kai kisa ko ya kai duka inni النبي alamu kalimatan na san wata kalma ƙwaya ɗaya ko jimla ƙwaya ɗaya. قايا ديا لو zai faɗe ta فديتا لذهب عنه الذي يجد da wannan damuwar ta tafi fantalaka ilaihi rajul sai wani ya tafi gurinsa fa akhbarahu bi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce manzo Allah ya ce ga wata kalma guda ɗaya da za ka faɗa ka daina wannan fushin ƙala ta'awwaz billahi minash shaitanir rajim ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim da ka faɗa ka shaidan zai tafi ko kai shiru ko ka zauna ko kai alola ko ka kwanta ko ka bar gurin ƙala atara bi ba'san yace kana ganin wani bala'i ne tare da ni a majnunin ana izhab yace mahaukaci ne ni yaji an ce wato kamar shaidan ya zo ma yana ziga shi kenan حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن يزيد عن abiziyad زياد عن عمرو بن سلمة عن عبد الله قال ما من مسلمين باب biyu. مسلمي قوايا بيو إلا بينهما من الله عز وجل ستر akwai wata sitira tsakaninsu da Allah fa'iza ƙala ahaduhu li sahibihi kalimata hujirin idan ɗaya gaya wa ɗaya kalmar fasikanci asalin hujirin shine ka faɗi fasikanci samiran tahjurun a gani faƙaɗi kharaqa sitira Allah ya keta wannan sitira da Allah ya yi. wai za ƙara duma lil akhir ta kafir in ko mutum ya ce an ta kafir ku kula da bambanci ismu fa'il kai kafiri ne ba ka aikata aikin kafirai ba to faqad kafara ahaduhuma saboda mutum zai iya aikata aikin kafirai bai zama kafiri ba ko da za a ce duk wanda ya aikata aikin kafir ya zama kafir ya damun shiga uku ayyuka nawa muke faɗa min istighfari wata ran harshen ka ya subuce wata ran kai da mantuwa wata ran kai da kuskure sai ka ga kalmar da ka faɗa muna ce amma sai ka roki Allah ya yafe ma to Allah ya tsare mu Allah kuma ya ba mu ya raya mu akan sunna da tauhidi ya raba mu da bid'a da shirka ya ba mu kyakkyawar rayuwa da kyakkyawan ƙarshe ya sa mu gama lafiya shi kake kowa kan jaki duk tsayawa ake yi sai malam ya fice ana ta gaishe shi amma yanzu tun da ba a san shi ba irin wannan ne aka ce imam ahmad da shi da waye sun yi tafiya suka tarar da wani malami a masallaci yana ta musu karya yana cewa kalal imam ahmad zawa ka zawa ka kaza ina ta ji sai ya kalli abokinsa ya kalle shi ce ah, kaga kai ka faɗi wannan magana sai ya ce wallahi ni ban san da to wannan hadisin abun ka aka samu shi ya ce ban san shi ba sai ya matsa ku sai ya ce al-gafa ta malam wannan abin da ka faɗa ba haka bane ni ne imamu ahmad dan ambali ni ko mun faɗi wannan magana ba sai ya ce ka Allah da iko yake ashe dai imamu ahmad da muke ta jin ana cewa jahili ne yau jahilcinsa ya tabbata kai kadai ne wannan sunan kai kadai ne imamu ahmad dan ambali a duniyar nan shi sa aka ce wai in kai jayayya da jahili sai ya kada kai dole suka ɗau takalman suka yi sauri suka bagurin ka'ai musu duka kuma su ake taiwa ƙaryar amma ba yadda za su to shi ibn mubarak yake cewa salatu tasbihi muraghhabun fiha an kwadaitar akan ayita yustahabbu an da fi kulli hinin ana son mutum ya saba da yinta a kowane lokaci wala ya tazafal anha kada mutum ya rafkana gabaranta wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam baraka ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya haƙuri shi sa bahaushe ce mai hakuri yakan dafa dutse ci wai haya sha roman ma'ana kai ta hakuri kai ta hakuri sai ka riski abin da kake so ko mai haƙuri baya nadama wanda ba shi da hakuri shi yake nadama babun lazi sibiru ala azan nas babun wanda yake hakuri da cutarwa mutane shi sa annabi alaihi ya ce ni dai ban ga mai haƙuri irin Allah ba ban ga mai haƙurin Allah ba a ce yana da ɗa a ce yana da mata ya ce zai tashi alƙiyama ce ƙarya kake ya ce zan dawo da ku a ce baka isa ba ya ba da umarni a ƙibi ya yi hani a ƙi hannuwa amma kaga kowa ya ce ya ƙoshi a ruwan sama a shuka a ci abinci a sha a kwanta kuma a yi saɓo wani istigifarin ma ya manta ya daina amma ga ya tashe ka lafiya garau haka fito kana ɗaga kai kana jin ka isa wanda abubuwan da zai kama ka da su ba su da iyaka komai makami ne a wajen Allah amma sai ga yayi hakuri yace to ban taba ganin mai hakuri irin Allah ba shi ta wannan sai ka koyi hakuri in ka duba rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin babin hakuri abin zai baka mamaki حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش أن يحيى بن وثاب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم muminin da yake cakuduwa da mutane yake haƙuri bisa cutar wasu ka shiga cikin jama'a akwai abin da ake kira hulɗa wanda bahaushe yake kiranta hulɗa muna da hulɗa da shi larabci ne asali hulɗa